وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان شاء الله لا نقول كذا رسيم cikin wannan littafi ne albarka a fasalin da ba mu tashi a kai yana magana a kan hukubatu babu ma'asi wato hukubobi nau'i-nau'i na azaba da ake yin su babawa a sanadiyar waɗansu dangi na sabon Allah. Dama shi azaba wadatanci kaskanci rayuwar duniya da zagira abin da ke jawo bawa shi ne zaman Allah shi ne sabon ba abin da ya mai da mutum baya ya jefa shi a cikin yanayi na azaba ko kasance ko kantuwa kamar saba ma ba da yin shi yi wani ƙoƙobar da ba. ما رواه البخاري في فقهه yana da cikin sashen waɗannan hukumomi da ake ƙarfar da waɗansu masu sa'o abinda al'imam bukari ya fitar a cikin ingantaccen littafin shi ne sahihul bukari min hadisi samatu bin jundabi daga hadisin samratu bin jundu samratu bin jundu sahabi ne daga zan Allah ya sallallahu alaihi wasallam saboda da shi ne yayi bayani game da waɗannan araba nau'ukan azaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa an nuna mishi waɗannan azaba da ake yi ma waɗansu daga cikin al'umma tun daga bayan mutuwarsu ma'ana tun daga kwanciyar kabarinsu har zuwa Allah ya kare alƙiyama a je a ci gaba da azaba ma kowa gwargwadon abin da ya ce shi sanatun mutum da yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه وينا يوم قيامة صحابته مما يكثر أن يقول لأصحابه النبي ينا يوم فأمر صحابته تنبير صحابته هل رأى أحد منكم من رؤيا شن أتكنكم أقول wadda ya ga wani mafarki wani wadda ya yi wani mafarki da ba a mahimmanci saboda duk julu yake cewa yana da gaske cikin al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana yawan maimaita haka idan aka yi sallar asubahi bayan an sallame annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juyo cikin masallaci sai ya tambayi sahabbansa shin a cikin ku akwai wadda ya yi mafarki a jiya da daddare idan aka samu wani wadda ya yi mafarki sai ya labarta wa banzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya mafarki, to annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fassara mishi mafarkin gwargwadon yadda Allah ya sanar da shi to wata rana bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su cewa akwai wadda ya yi mafarki to suka masallaci sai su shi alamar din ba wani wadda ya yi mafarki a cikin to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu to ni na yi mafarki bari in ba ku labarin ni mafarkin da ne قال يقول فيقول alaihi man sha Allahu an ya kusa wanda aka dace ya yi mafarki sai ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya yi mafarkin na abin da ya gani a mafarkin haka ne ko yan kuma muna fahimta ba idan da sallallahu alaihi wasallam ya tambaya akwai wanda ya yi to idan akwai wanda ya yi mafarki to sai ya labarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi mafarki kaza yi mafarki kaza fa yaqutu alaihi man sha Allah an yakuta sai wanda yi mafarki sai ya kissanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi mafarki a wata riwaya kuma da mu ga an sa fa yakuta alaihi ma sha Allah an yakuta to ne ya ba ba annabi labari shi kuma annabi zai jinta ta yi mishi fassara mafarkin gwargwaron yadda Allah ta subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi wa inna qala zaka gadani to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana a wata asubani bayan sallar wata asubani annabi sai ya ce mana innahu atani laylata ahyan annabi ya ce da daddare waɗansu masu zuwa guda biyu sun zake ni ma'ana na yi mafarki waɗansu mutane biyu sun zo mini da daddare wajen na umarta a fani waɗannan mutane biyu da suka zo mini sai suka tada ni da ba a saboda nuskokin wata wani riwaya kan shiga wata a wata nuka kuma sai ka wani bangare ne na wata riwaya in bai zafo wanda ya sanya da wasu da bukari kawai zan karanta daga sahihul bukhari saboda ka duk abin da ka ji naka daban da nawa to nawon ne shi ya fi tabbar saboda haka yake waɗannan masu zuwa guda biyu sai suka zo sai suka tada ni wa innahuma qalani sai suka ce mini in qali mutum muna jin mafarki suka zo wa annabi sallallahu alaihi nan, a wata riwaya ce mun suka yi mun zo ne mu tafi da kai baitul maqdis da ƙafa. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai sa sai na tashi sai suka sa ni a gaba su biyu suna ji na a baya wa innin qalastu ma'ahuma sai na tafi tare da su wa inna ataina ala rajulin murtajin muna cikin tafiya sai muka isa sai muka isa zuwa ga wani mutum yana son ya kuma muna fahimta ko yanzu ba sun daga shi ba sun ke mishi ya wuce su tafi annabi sallallahu alaihi wa ya wuce gaba waɗannan mutane guda biyu suna bin annabi sallallahu alaihi wa sallam a baya annabi ce tafiya sai tafiya tafiya sai tafiya yadda sai muka je muka biki wani mutum a kwance a wani waje da waje bai yi wani za a far ƙa'imun alaihi bisa karfe wanda muka gani shi a kwanton sai muka ga kuma ga wani mutum daban yana rike da katon dutse wani babban dutse a hannunsa yana tsaye a kan wannan mutumin da yake kan shi ba su bi wajen saboda ana cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai muka yi cikin da waɗansu mutane biyu ɗaya na kwanci ɗaya yana rike da ƙarfin dutse a hannunsa Wani iza huwa yahwi bi sakrati li ra'atihi liyar yasluka fa wannan da yake ɗauke da dutsen a hannun shi annabi sallallahu alaihi yake sai da ya dutsen sai ya wannan mutum da yake kwanci sai ya farfasa kansa sai ya a da shi shi ne fayyar laba ratar ya faru ne mu annabi ya ce muka same su a wannan yanayi wannan na ɗaya wannan na ɗauki wanda yake tsaye yana dauke da katon dutse a hannunsa yana dakawa a kan wanda shi yake wanci wa idan kuwa ya hawi bisaka sai ya jefa wannan dutsen lira'atu zuwa kan shi wanda yake wancan fayyar lamu ra'atahu sai ya ganda kai shi wanda yake da mutum fayyada da dakul hajaru hagula dukkan sai ya gangara sai ya fadi a kan da fayyadlagu hada sai shi wanda yake tsayin sai ya sake bin dutsen fayyadlagu sai ya sake dauka yan wani kai da idan ya daka da shi duka dukan sai ya fara a jini sai ya da komawa sai ya dauko dukan sai ya zo ya sake dan da ɗarishin shi ne fayyarsa da dakul ajaru abuna dutsen sai ya fada gefe fayyar da hajara sai ya sake bin dutsen faya a hudu sai ya je ya ɗauko dutsen falayar jiwu ilaihi hatta ya fi fara hara'atuwa kamar kana annabi ya ce abin barci. kafin ya fi dutsen da fi ya ɗauko shi kan mutumin ya sake haɗewa kamar yadda yake ya dawo ne mu bayyana fa yaf'al bihi mithla ma fa'ala al-marrata sai ya sake mishi irin abin da ya mishi a karon farko idan ya ni hamidu sai ya fasa kansa idan kan ya danda ke ya farfashe dukan ya faɗi gefe sai wannan da yake tsaye sai ya sake ruwa ya ɗauko dutsen annabi ya ce kafin ya ɗauko dutsen ya dawo kansa kan mutumin ya haɗe ya sake komawa yadda yake annabi ya ce sai ya sake dakar mutum da kai sai ya sake fara kansa sai nuna ya sake gangarawa sai ya sake ɗaukowa kafin ya ɗauko sai ya zo ya samu kan wannan mutum ya duka da mutum ya fassara da duka nau'uka ne da azaba da ake ma waɗansu tun daga cikin kabarin an kada annabi sallallahu alaihi wa sallam ne dama a nuna mishi yanayin da waɗansu daga cikin al'ummar za su samu kansu a cikin kaburburansu tun kafin ya kashe kuma wannan abu ai yana iya yiwuwa yau din nan ka yi kwanan kesu zai yi kuma zai yi ba zai yi kada kultu annabi ya ce sai ya ce lahu ma da su waɗannan mutane biyu da suka ɗauko ni subhanallahi ma zara annabi ya ce sai da sarki ya tabbata da Allah bayan Allah me yake faruwa da wannan jama'a mun ga tun da su suka aiko shi ga wani abu da ya gani alama kuma ya nuna mishi abin da yake faruwa su ba ko a jikinsu mun fahimta ko idan ka ga mutum na tambaya a ɗaya da amma wanda ya san me ke faruwa shi ai ya san a ne annabi sai yake musu bayan Allah me ya haɗa waɗannan mutane me yake faruwa qala annabi yake fa qala in sai suka ce mini in tsale in tsale mu ce mu su ce mu ba mu ruwanka ka wuce in tsale in tsale mu ce mu ba ruwanka cikin magana قال يتفن ألقنا سي تجي فأتينا على رجل مستلق لكتاب النبي يتي باين موت ولا النبي منا كمشين كنت سي سيمك ساكت وأن سمتاني سما قدادي على رجل سي رزق ولمسلم مسلم مستلق shi ma yana kwanciyar jinjire a kan tsere wa iza aka ƙa'imun bisan nubin min hadis sai kuma muka ga shi ma ga wani mutum a tsaye a kansa da wata ƙungiya ta ƙarfi yana tsaye a kan shi wadda yake yin jikinar mun kai ta ko ai kun ya gaji abin da ya faru na daya ya nemi bayani aka ce shi wuce ne za ka zo da ƙarshen hadisi ɗaya daga cikin abokan tafiyar yana ce da shi ne mala'ika jibril wannan kuma ne. Allah ne turo mu ta ga nuna maka irin abin da zai bi bayan rayuwar waɗansu daga cikin al'umma wa aka akahu qa'imun alayhi bi kallumi sai kuma ga ɗaya a tsaye akan wanda yake kwancen da wata ƙungiya ta bakin karfe wa idza huwa ya'ti ahad shirkai watihi sai ya rubuta ɗaya ɓangaren fiskokin sa biyu sai ya rubuta gefe ɗaya fa yushar shirjin kawo idan ka bawo idan ya saka ni wannan ƙarfin a wannan ɓangaren ta hannun dama ƙungiyar bakinta sai ya tafi ɗaya wa man kharahu ila kafahu in ya saka mishi ta hancinsa sai ya fita Najeriya wa ainihu ila qabaru ta ido in ya saka sai ya fita jama'a kun fahimta sai ya zo ya guda na fiskar sai ya saka wannan karfin da wannan bangaren da hanci da ido duk abin da ya shafi wannan bangaren da sa. mun gane ko idan ya saka shi, kugiyar sai ta fito ta baya sai ya yake fiskar sai ya bare shi shi ne yushashu a ɗaya a ɓare wani za ya aki a hada shekai wata yana zuwa matsayin ɓangarorin fuskarsa ya zo ta gefe daya fahimshar shi shi kawo ila kafahu sai ya ɓare kuncinsa haɓarsa zuwa keya wa makarahu wa makirahu ila kafahu hanci zuwa keya ainihu ila kafamu ido zuwa keya kala wa rubbama kala abu raja abu raja yake faisuku sai ya bare mun bai da ko wanda shi dai daga cikin ruwa na hadisi ne yake ambata wannan anan ba a da shi kala yake sun mai tahawwal ila al al-akhir sai kuma ya juya sakin Allah ka ya koma ɗin idan ya saka wannan ƙugiyar a ɓangaren fuskar damar hankin dama idon dama ya tsaye to ko sai ya koma ɓangaren hagu fa yau alhini misali ba fa'ar da zane da sai ya aikata mishi irin abin da ya aikata a ɓangaren farfaɗin ba shi ma in ya saka sai ya kula geya ba sai kuma ya ɓaye wannan gefe jama'a mu fahimta fama ya fuku min zalikar jami ba zai kai ma ya gama da wannan bangaren ba hatta da fiha zalika jami kamar kan face wannan ɗaya da aka fara barewar ya gyaru ya koma yadda yi da كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها idan wannan ta kone Allah ya fi muka wa sabuwa domin idan ba don abin na sake kyautatuwa ba to ai a lokaci ne za a yi wani wata da mutum a yi shi a to Allah sai ya hukunta duk abin da aka baka sai ya dawo da duk abin da aka baka sai ya dawo da haka kuma mutum zai ci gaba da rayuwa a wannan lokacin da ya fi cikin kashin sa sun mai yahudu a rini sai ya sake komawa zuwa gare shi fayyar almin da na fa'alar marar kula sai ya sake aiwatar mishi da irin abin da ya aiwatar a karon farko saboda ka idan ya ɓare wannan bangaren ya koma wannan gefen ya je ya fasa shi ya yage shi to kafin kuma ya zubda wannan gefen wannan gefen ya dawo daidai to idan ya sake bare wannan gefen sai kuma ya dawo wannan bangaren farko da ya sake gyaruwa din sai shi ma a sake caka shi wannan kungiya su ba hana mai mahala yake sai na ci tsarki ya taba daga Allah waɗannan biyun ba su kuma ne tun da dai waɗancan ba a bayani ba to a nan bayanin waɗannan ba kala kala ne sai suka ce ne in tsari in tsari mace mace su ke kwantalar nan annabi yace sai muka wuce fa akai na alamin tannur fa akai na alamin tannur sai muka ce sai muka samu wani jini kamar sanda kamar wani kasko a wata riwaya bakinsa ya yi tsukuku kasar ya yi babban tsoro kamar irin sandar da ake ruwa kwalli a cikin da ya ce muka samu wata miyan kanda mai tsokakken baki mai buɗaɗɗen mai buɗaɗɗen kasa ƙara na'am fa'iza fi fihi lagabun wa aswatu yace kawai sai muna jin hayaniya da kururuwa a cikin wannan sallar mun kai da lokacin da suka fita inda suke sai suna jin ihu lagab ne hayaniyan da wani bai sauraron idan ihu ne wannan baya jin da wannan wa aswar kururuwa yana tashi sama sosai kada sai yake fassala ana fili sai muka leka cikin kandar fa idza fihi jalu wa nisa'un quratu yace kai muna ne gawa sai muka ga maza ne da mata tsirara a cikin wannan tulun wa idza wa idza hum ya'tini lahabun min asfala minhu sannan bakin wuta yana zuwa musu ta ƙasar sandar yadda zai kasar a ɗauki kunya a ɗora a kan murhu a ɗauki abin da za a dafa a zuba a cikin kunya to haka wuta yake tashi da ƙasar wanda kan fa'i za ku ya atihim la'arun min asfala mai harshen wuta yana zuwa ta ƙasar wannan tangar fa'i za a samun zalika lahar bangon lokacin da duk wannan wutan ya kama wannan harshen wutan ya mamayi wannan tangar sai su kama kururuwa sai su kama ido kada kulkula kuma ma haula annabi ya ce sai ce waɗannan mutane ne biyu suka da kuma waɗannan suwa ne me yake faruwa a muna fahimta kada ce ce kala ne sai suka ce mini imtalin imtalin imtalin wuce mu tafi wuce mu kare yake fan falakana sai muka tafi fa a sai na alaƙa ne akamar sai muka zo muka samu wani tafki da mislu jami kamar jini ko jini su kutum da guda babban tafki ne annabi ya ce amma ruwansa ruwa kamar jini wa iza tijin wa iza fin nahari rajulun sabibun yasbahu annabi ya sai ga wani mutum a cikin wannan ruwan jinin yana ta iyo yana tsanin kaya a cikin wannan ruwan wa iza ala shafin nahari rajulun annabi ya ce da na duba sai na kuma a san gefen bakin kogin ga wani mutum kaddama a inda kudi darajar kasiratan shi kuma ya tara zuwa kudewa a gaban shi wannan yana cikin wani jirgin idan ya sha ruwa ɗoyi da ƙarnin wannan ruwan jinin ya addabe shi sai ya yi iyo ya yi ninkaya zai fito to idan ya fito sai domin da wannan shi kuma yana tsaye a bakin tafki ya tara duwatsu tsari mai yawa idan ya yi kuro yana so ya fito wannan da yake bakin ruwan sai ya ɗauki duwatsun da ya tara nan sai ya hau riban kuma abin mamaki duk dutsen da yake toshe sai ya faɗa bakinsa sai ya zaɓi idan jifan ya mishi yawa sai ya sake komawa tsakiyar ruwan sai ya sai ya tsaya shi kuma wannan sai kuma cikin zuwa sun sai ya tsaya idan ku zama kara da mace rai ne tsarri eh, ba. yadda ka ka gani a hadisin duk ran da ya mutu inda za a kai shi kenan kafin ranar da jama ne tashin mawaka waina ذلك السابق يسبه ما يسبه sai ga wannan da yake ta iyo a ruwan yana ta iyo iyakar ƙarfinsa sun mai a tizalikan lafikar jama'a inda wulbidara sai ya yi taho ya iso inda wajen wannan da ya kara duwatsun fayyar ram lagu sai ya buɗe bakinsa fayyar ibu hadara sai ya tura mai duwatsun mun idan ya cika mishi ciki da waɗannan zuwa ɗago da ya ce bai ba mishi to in yadda kuma sai ya koma fita ne ba فيصدر له ya فيلقمه هجرا فينطلق يذبح سيقوم يشجب لديه ثم يرجو إليه sai sannan sai ya sake dawowa idan kuma ya sake komawa cikin jirin Yadda abin ba hankalin su ya tashi kuma sai ya sake dawowa kulla mara da gidai duk lokacin da ya dawo bakin tafkin zai fita haka ne ko bagara da kuma babu wannan da yake bakin ruwan sai ya bare bakinsa fa alqamahu hajaran sai ya ce ka mishi dutse kada kullu lahu annabi yake sai ya ce musu ma ba waɗannan mutane kun gani an yada abubuwa mahazara waɗannan biyun kuma fa me ya faru kala kala ne sai suka ce mini in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam in tsalik in tsalik wuce mu tafi kawai wuce mu in tsalik in tsalik wuce mu tafi babu tambaya kala ya ce ban tsalak annabi ya ce sai muka tafi fa ataina ala rajulin karimil mir'a annabi ya ce sai muka taho sai muka samu wani mutum karimil mir'a wanda yake da munin gani ganinsa ba daɗi ganinsa ba rama mun da zaba? sai ta fi muka ci mutum ganinsa abin tsoro ganinsa masifa ka akirahi ma an tara irrajulan mar'a annabi yake ce kamar dai wato munin ganin mutumin ka akirahi ma an tara irrajulan shi ne mafi munin abin da ka taɓa gani na wani mutum mar'a da ka taɓa gani a rayuwa a ce ga wani ka taɓa ganin wani abu ko ka taɓa ganin wani mutum mafi munin abin gani ya ce to wannan mutumin munin ganinsa ya fi duk abin da ka taɓa ganin wani a mummunar babu wani da zaka gan shi a wani sifa a wata sifa mai muni kamar wannan wanda muka gan shi wani za inda kunarun ya hushu a wata riwaya ya hushu annabi ya ce sai muka ga ga wuta a gangare shi yana ta rumu wuta yana ta hura wuta yana ta iza wuta wai a haula yana kaiwa yana kawowa a jikin wannan wuta kullu lahum sai na ce musu ma wannan kuma wani ne menene wannan kala ne suka ce mini in tsare بالقلب وشيء جديد وشيء فانطلقنا النبي يقول سي مكتبي فأتينا على روضة مؤتمة sai muka so kan wani kan wani daukai da yake cike da ganyayyaki irin na ni'ima muke kamar wata fadama ke nan ko ko wani wajen hutawa shi ne rahoba dutse musamman shi ne wanda yake cike da lab lab lab lab lab kullum launin rabe a cikinta akwai kowane irin kalan bulawa da ganyayyaki duk wani launi na wani ganye ko wani bulawa akwai a cikin wannan daure wa iza bayyana ظهر لي الروضة رجل طويل yace sai a tsakiyar wannan dausayin tsakiyar cikin wannan fadamar lambun yace sai muka ga mutum haka ne ko tawilun dogo la atadu ala ra'sa wa qulu bi sama annabi saboda tsayin mun bai da ko a da aka shi to sai aka zo wani wani dauki mai kyau da mai sha'awa yake sai gurin da cikin ibrahim yake mutum ne mai tsayi wa idza hawla rajuli min akthari wildan ra'aytuhum qab yake to abin da shiga kuma yara kanana yake yara ne mafi yawan yara da suka gani da tsayin da ne dandaso da taron yara kanana yake ba suka gani taron yara irin wannan taron قلت لهما sai ka ce musu mahara mahara mene ne wannan waye wannan waɗannan kuma su waye kala kala ne sai suka ce musu in tsalik in tsalik wuce mu tafi wuce mu قال النبي يستفن فلما في مكتب فانتهينا إلى روضة عظيمة أو رواية جمعة عظيمة yake sai muka sake rikan wata dausayi a wata riwaya kuma dauka azima shine wani waje ne da yake da bishiya babba wani kan tudu annabi ya ce muka ta wajen Lam'ara, ara rawdatan qattu a'lam minha wala ahsan wala ahsan yace waje ne mai kyau dausayi ne mai kyau annabi ce lam ara rauza qattu a'lam minha ban taba ganin dausayi mai kyan wannan dausayin ba haka ne ko wanda ban taba ganin wani dausayi mai girman wannan dausayin ba wala asar ko kuma mai kyan wannan dausayin ba kada kada ne sai suka ce ni irba sunna aura mu shiga wannan dausayi kada ya ce farta ƙangafiya sai muka haura sai muka shiga cikin wannan fadama cikin wannan dautari fanta aina ila madina yake can ƙarshen dautari sai muka kulla cikin wata alƙarya mabniyatin aka ne ko mabniyatin biladinin biladin biladin zahabin wa ladin kibba yake gari ne da aka gina ta alƙarya ce da aka gina ta da blok na zinare da blok na azurfa duk tubalin da aka yi gina da shi tubala ne daga na zinare ko da na azurfa yake inda ku kulla shi ba a kai na babar madina yadda sai muka iso bakin kofar wannan gari fastafana fafuhi halana sai muka nemi a buɗe mana muka yi sallama muka nemi a bude mana koma sai aka bude mana fa da ha sai muka shiga wannan gari fa fi hali sai waɗansu mutane suka zo suka karbe mu shatrun min kalbihim ka ahsan ma an tarani rabin jikinsu agin jikinsu bangare daya Kyanta annabi ya ce shine mafi kyan abinda da idan ku ya taɓa gani mai kyau in ka taɓa ganin wani abu da za a ce mai kyau ne kyakkyawa ne to tsagin jikin waɗannan mutanen ɗaya shi ne mafi kyan abin da idon su ya taɓa gani mai kyau wasu tsarin ka akbahi ma an tarahi ka akbahi ma an tarahi tsagi ɗayan kuma muninsa shi ne mafi munin abin da ka taɓa gani mai muni mun fahimta ko tsagi ɗaya mai kyau tsagi ɗaya mummunan tsagi kare ya ce kara da hun sai ya ce musu kara da hun sai waɗannan mutane biyu da suka rako ni ko suke kafe da ni sai suka ce masu waɗannan mutanen alƙayyar waɗannan mutanen gari da suka fito da kala biyu mun kai ta aiwa in ka sabu faɗaƙu fi zalika na sai suka ce wa mutanen garin ku tafi ku je ku fada cikin wancan kogin cikin wancan tafkin duk ku je ku fada cikin sa kada wa ila na'arun mu'taribun yabin annabi ce kawai da ruwa sai da ga dan wani kogi wani korama wani tafki yana gudana a gefe mun gane ko yana ce ku je duk ku fada cikin wannan ruwan ku yi wanka a cikin a cikin annabi yake ko ina juyawa sai na ga nan wani kogi wanda yake kwance yana gudana ka annama abul mahadu fil bayan ruwan kogin fari ne mun gani ko kai ka to ta ruwan har ruwan kamar wani ruwan madara ta ta ta ruwa fa zahabu fa qawdihi sai suka tafi sai suka je suka fada a cikin wannan ruwan sun marajabu ilaina sai suka sake dawowa zuwa gare mu kan sahaba zalika su anu duk wannan mummunan munin da yake jikin su duniya da yanzu sun dawo bai ne duka masu kyakkyawar halitta da suka je suka fada da ruwan bayan sun shiga sun yi wanka to fitowarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai suka fito da wannan murin da yake tattare da su din ya tafi kuma babu shi na'am fasalu fi amsal sura sai suka zama a cikin mafi kyawun sifa wannan murin nasu ya kushe Kada kada ni sai waɗannan mala'iku sai suka ce mini hadihi jannatu adani wannan gari ba akwai jannatu adani sai da yi ta ake a tsanar ba suka ce wannan jannatu adani aljannar zama da Allah ya yi kare jinta to haka idan waɗanda kalar ku amalar salihan mummunan aiki da kyakkyawan aiki suka samu tsira da rahama da Allah wannan ruwan da shi fara duk abin da ɗaukar da yake da yi za mu yi kowace gaba ya mu biyu sai bayan ɗaya kamar yadda za su wa قال لي سبحانه هذه جنة عدن الجنة wa hazaka masjiduka suka ce kuma ga ne ga ne gidanka sallallahu alaihi wa sallam eh suka ce kuma ga ne gidanka eh. lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsirani da mai gadi ka san abin da wuce wuta ya gani ya ce aljanna ya ce har da tafiyar gida a cikin gidan aljanna har gidan sai ibn umar an nuna ne ya ta kai shi a kan duniya har gidan sai ibn umar an nuna ne annabi ya ce sai da ke dubai da tsalle ka hanga ya ce gidan kuma kai ce sai na ga wannan mata suna alwala a bakin ya sa ka dawo da Allah saboda tsabin filin ga Umar saboda har wata aljanna ba ka ga wata kan ai ta nuna ta nuna eh ba za ka ga kan gidan Kuma da lashi insha Allah. yake ha za ta marziluka yake ga nan gidanka kana kullu lahu annabi yake tukurin barakallahu baraka Allah ku kuma Allah ya muku albarka zamani wa a kullu ku ta dore shi ga kana tsara da amma ji an mal'an fala suka ce da a'a ba shi ba domin aiki ga yanzu ka ki wai ne sai an mutu a cikin duniya idan ya mutu a cikin duniya mu bai ba ta hanyar mutuwa suka ce mishi yanzu kan ba duk suka shiga yake ba amma al'an fala amma dai a yanzu kan suka ce a wa an ta da filan amma dai kai mai shiga da kai gidan kai gidanka da don kai aka yi shi kada kuma da kuma annabi ya ce sai na ce musu ba in ni ra'aytu mundu layla adab annabi ya ce duk daren nan da kuka shige na ta abubuwan ba na ki biyo na yi yanka da gani na to ana ne me ya tsallake da haka na? e eh, ko riwayar wajen naka ke nan wane ne? na'am sai amma dai wannan jumlar ba ta cikin ruwaya imam al-bukhari bai ka da a wannan riwaya ne wa hazaka kaga ba ya kuma mutum da wa hazaka manziluka ba da sai ce fa sama basari suda da suka ce ga can gidanka a lokacin sai na rage kai na sama fa iza kasurun yake sai na wani birni mislur rababati albaiza kamar wani farin gajimare ta san gajimare kuma a gan shi a sama ai akwai ban sha'awa wannan farin farin za ka wani kala kala a nan da ya kuma bai da mutu da yace fassara fassara ne saboda hira daga kai na sama fa idan ta kun mislu rabara sai na gida kamar wani jirgi da albarka a fari kada kada da sai ce sai ha za ka manzirka sai suka ce wannan gidan ka ne mun fahimta ko na قال يبكي فإني ترى رأيت منذ الليلة عجبا هي درجة الناس أبا ماماتي فما هذا الذي رأيت ومنين لا بالي وأن الأبا بالي لجني قال قال لي سيبتسمني أما إنا سنصبرك سكتنام أما الرجل الأول سكتي أما متن نفرقه وجه مفارقه wanda yake kwanci ko ana dangata kansa da dutse allazi ataita alayhi wanda ka zo ka same shi yutlaqu ra'atuhu bil hajar ana dangata kansa da dutse fa innahu a ya'khudhu al-qur'ana fa yarfuduhu wa yanahu an salati maktuba wani ne daga cikin mutane da al'umma wanda yake haddace wani abu na alqur'ani yake rike qur'ani hukunce hukuncen qur'ani ma'anonin alqur'ani fa yarkubu sannan ya zai wa da qur'ani da abin da yake wa yana da alƙalmi na kuma kuma yana da shi da bayani. sallar farilla mun ji da farko mutum ne da zai karanta alqur'ani ya kiyaye ma'anonin alqur'ani ko ya fi dokoki na alqur'ani sannan sai ya yi wa da alqur'ani In ma abin da ya rike ne ya haddace ne na alƙur'ani ba a kama mutum da laifin in mantuwa ya yi kuma ƙur'ani kan ai da ba dole a samu dangar a wani lokaci mun fahimta ko duk ƙarfin haddar mutum da yake da shi wata wani abu da ƙur'ani ya su ce shi to amma wanda ya yi watsi da alƙur'ani da kankan yadda hana da ƙur'ani shi shi ne باشي ده لوحة القرآن دولين كلمت على القرآن تلاور عن القرآن دولين يلا لبيكتين أبين ده أهل أورا مع الأمة شيء بعد الأطل ما أوهي إليك من الإنسان وأكيد الصلاة كي يتلاور أبين ده مكتبه واحد يدى على القرآن ألا كون ديكي وأكيد الصلاة كون تأتين الصلاة إن الصلاة تنهى أن والنكر الإمام الرؤوس يتلاور أبين الله يبالي أيدي utulu ma uhiya ilayka min al-kitabi kai tilawar abinda aka maka wahayi na alqur'ani kuma Allah sai ce wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah ashe inda karatun da kake na qur'ani a sallah ya wadatar ka ga ai bara ka kike da utulu ba kuma ake ka tsayi da sallah ai mun da ta ko da yake kudu ma'uniya ile ka mina kitab ka yi tilawar abin da ake maka wahayi na alƙur'ani kuma sai yake wa aqimi salata kuma ka tsaye sallah a shi wancan tilawar da aka ce kai ba shi ne na tsaye da sallah inda shi ne kuma ake ka tsaye da sallah sai Allah ya sharanta karatun Qur'ani a cikin sallah saboda cikin umuri faɗin Allah wa man a'rada an zikri cikin umumin faɗin Allah wa man ya'ju an zikirin rahman duk inda kaga an yi magana zikirin rahman daya daga cikin abun da ke fara shiga cikin zikirin rahman shine alqur'ani saboda kuma man a'rada an zikiri wanda ya kauda kai daga ambatura kauda kai da Al-Qur'ani ya shiga kauda kai ga barin sunna ya shiga kauda kai ga barin dokokin Allah ya shiga mun fahimta ko to idan mutum ya yi watsi da alƙur'ani da darajar ai haka Allah ya faɗa kala kazalika atakka ayatuna fa nasitaha fa nasitaha ala ma'anarsa kai watsi da su galibi kabe al-nisyanu a qur'ani yana nufin sharewa atakka ayatuna fa nasitaha sai kai watsi da su ba ta manta ba an shi ba Allah sai ce wa kadalika yawma tunza kai ma yau za a wani dire kai to Allah yana bantuwa ne nasullaha fadasiyakum Allah ta bi share ni ma na share kaga bara ka ce nasullaha fadasiyakum Allah ya manta da kunna wa ma kana rabbuka nasiya Allah ba ya bantuwa to irin wannan nisiya din sai ayi wa take da kai ai kun mun amfani da wannan ana magana a yanzu wani ne don Allah ma kan kan wuce da shi ba kaga ai ba kana kuma kai bidisin din ba bane a kawai da kan tarkar ka to wa'ida al-Qur'an ibn al-Qayyim yake cewa ƙarshen mafi Allah wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura annabi da ya fi karar waɗansu mutane a al'ummar gaban Allah saboda ne yake sun kawo su da Allah wa kana rasul annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rabbi ya ubangiji inna qawli mutalina ittaqadu hadha alqur'ana mahdura sun wannan alqur'ani abin kawo su yace idan kake imani da alqur'ani kana da cikin wanda za a gurfanar da kai a cikin wannan tsari ba yanzu a ya yi tsara ya ya kai kuka gaba ga Allah waɗansu cikin al'ummar sun kawai daga Qur'ani ibn al-Qayyim yake to kana cikin wanda za a gurfanar in ba ka yi imani ba yace kuma in ka yi imani ka yi koyan Qur'anin za a gurfanar da kai idan kuma ka koyi Qur'ani kai aiki da shi za a gurfanar da kai ya kero dai matakai da yawa wanda duk wanda ya kauce ɗaya da gaske yana da cikin wanda za a ruwa da shi ranar alkiyama karkashin kawai sai ma alƙur'ani saboda haka wani ne daga cikin al'umma da ya kirki wani abu na alƙur'ani ya kori wani abu na alƙur'ani ya zo ya watsar saboda haka ya game alƙur'ani duka ya shafi alƙur'anin ne mutum ya karanta ya zo ya yi waki da ƙur'ani domin waki da ƙur'ani waki da Allah ko kuma hukunta hukuntan alkur'ani mutum ya sani Allah ya ce Allah ya ce ya bari yayi wasi wasi da hukuncin Allah ai wasi da Allah saboda haka ya shafi dukkan hukuncin hukuncin alkur'ani ya shafi dukkan dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa wa bawa a cikin alkur'ani ba haka Allah ya ce ba wal qur'anu hujjatul laka aw alayka إذا كان أيتي ذا القرآن كثرت ذا القرآن كثرت ذا القرآن أكرت ذا القرآن سيكن أيتي ذا القرآن ثم القرآن سيتمهد ذلك إذن كثرت ذا القرآن أكرت ذا كي القرآن سيكيوان إذا القرآن الذي يروي القرآن سيتمهد ذلك الله يسلم Vamos a ana filin misali duniyar mutane hankali ya tashi zuciya ya hauro saboda masifa da kaiwa a filin misali annabi ya ce da daga hadiri ke kan gamowa haka wasu bakar da ali imran za su karo filin kiyama annabi ya ce za a samu musulmi da suratul baqara da ali imran za su yi baqara tana wannan na wani ali imran tana ke sace da yin shi sai a ce yakawo a a a eh, ya kawo bakara dindi ya kawo ali imran idan tilawar bakara ta fi ta ali imran sai bakara ta kawo idan tilawar ali imran ta fi haka ne za a yi jarabawa har sai an samu wanne ne ya fi gogewa ya fi kwarewa ko da fassara ne ko da sanin hukunce hukuncen ne to wanda ya fi yi ya tafi da shi هذا شيء يجي يقول هذا لا لا لا طبعا هكذا سكتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سكتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الرجل فإنه الرجل فإنه الرجل يأخذ القرآن فيركضه وليه يجي يتسأل القرآن يا رسول القرآن كان لا يقول رسول القرآن ولا هو إيمان يجي سوى إذا ودى يجي يقوي القرآن يجي القرآن قل يجي سنة يجي كنتم الله يجي دوقوتين الله يجي وأكيد سنة ba a bar shi ba to ina wanda ba yi inda mu wani shekaru ne shi ko an mana ba da yi wanda kun gani magana wadda ma ya je ya koya ya iya amma ya zo ya yi watsi da shi ba a bashi ba bai kai da dama ba shi a cikin kashin ba ta kuma wani da ɗauka karanta alƙur'ani wata matsala ba tun da yake a duniya bai taɓa karanta alƙur'ani irin ba kuma wani ake gane shi ba kuma ba shi ba wani matsala ce shi ba shi ba wani matsala ce shi don bai iya karatu ƙur'ani ba duk jaridar da aka buga zai iya ɗauka ne karanta ne hankali da kuma turanci ne amma da bai iya ɗaukar alƙur'ani da karanta ne ba kuma wannan ne zama shi amma dai a babi na adalci a babi na adalci ka iya turanci ka iya karatun gwamna ka iya karatun turanci ba ka iya karatun alƙur'ani ba kai a ce kai hukunci kama Allah adalci shi wanda ya halitta da kai kan yi adalci a ce yanzu in ka ɗau jarida kana karanta ma ba da a kama ka ba amma in ƙur'ani ne ba da ka iya ba kuma ƙur'ani ka fara sani kafin jarida a kai da addinin nan na gidan ku ne ta mutu a adalci haka da yake to saboda saboda shi ba albashi ba a baka bangaren karanta kai ne ka san aka ce ka ji ne ka ba yau da gobe ka ci ka ci mara ka ci ne ka ga da su Qur'ani ka san kai akwai wata shi kuma da Qur'ani cikin da kanshi da wata ne to ka abu abu shi ne ka ci Qur'ani ka ci ne ka ma to ka ga kin ne wa aikacin to a bada kula da alqur'ani a bada kula da hukunce da alqur'ani shi ne hablul lahi mai igiyar Allah ya tsoro duk wanda ya rike shi kan wani zai samu tsira duk wanda ya rike shi da so zai samu tsira saboda haka rike alqur'ani da watsi da qur'ani ba ya tafi da akan wanda ya haddace ya kuma surce ba a surce wani hadda wannan dama yana alaƙa da baiwa da Allah ya ma wadansu wani idan ya haddace alƙur'ani idan da zai bi shi a taƙaice sau sau biyar sau kaza zai iya zama wani kuma zai ka samu kullum zai zo amma dai bai zauna ba to amma dai ai ma a abincin alƙur'ani da sun gina ne amma a wani watsi da ƙur'ani kwata-kwata ba ruwa da ƙur'ani wani zai ka samu ƙur'ani in ba a sallah ba ta haɗuwa in ka ji qur'ani a bakin sallah ne amma in ba a sallah ba shi da lokacin ɗaukar alqur'ani ya karanta to kaga ya ta zama yake to wani mutum ne wanda ya rike alqur'ani hukunce hukuncen qur'ani dokokin alqur'ani sannan ya zo yawa cikin su ya je ci gaba da rayuwa da son zuciyarsa ya je ya zo duka dokokin da ya sani a dokokin Allah بعد وقت شيء دور وقتين بيقولنا بيقولوا لي على فرعي بعد وقت شو يكتبوا على يوسف وينام هذه ثلاثة مرتوعة لأنه هو يلا بس كبار يطلع على الله كذا لو نشين يا بس يبقى هذا يجي بقول له يطلع على الله هذا شيء يبقى هذا شيء يبقى دور يطلع يا شيخ اللي يطلع دور وقتين أبدا كل يوم كل <laughs> يوم